politically to gashi nan ana fafatawa ya hausa ban keken mai shekara 60 zai gwada mana barke shi gashi nan ana fafatawa babu alula ya shigo da gudu zai gwada mana birke shi a sa ido a kallo gashi nan babu alula ya ce birke shi ya raba ture gashi nan da ya shigo da gudu ke gashi nan a wuce na a tafa babu alula birkin nan ya yi da bature ne shakewa zai yi da mai manyan gancan da ba sai shi